yayin da iyalai da dangin sojojin da aka cafke bisa zargin yunkurin juyin mulki a nishar ke zulumin rashin sanin halin da waɗannan mutane ke ciki yau kusan mako ɗaya ana iya cewa wannan labari ya bar baya da kura domin babbar jam'iyyar adawa ta bayyana gano cewa zargin tsari ne kawai hukumomi suka kitsa a matsayin shashatau domin a manta da wasu mahimman batutuwa na daban in ji dan majalisar dokokin kasa tijjani abdulkadiri in kuna tuni a 2011 shugaban kasa ya hito ya ce an yi mishi yi mulki zancen kowa sai inda a ƙarshe sojin saki shi aka ba gaskiya bane yau an ji an ci haka nan kuma hujjojin da aka bada na cewa a matsayin shi na shugaban sojojin Nijar gaba su ya bada umarni da sati biyu zuwa uku sojawa sun ki aikatawa muna gani abu ne wanda ke son nazari mawaci ne a ce maganan nan da shugaban kasa yi akwai gaskiya ciki muka ce to muna shirin sakamakon binciken da suka ce za su yi muna sa ran wanga gami yalla za su hiddo gaskiya cika abu kuma wanga duka ce cece kuce da ake yi dan keɓe hankalin 'yan ƙasa ne daga bisa maganganu waɗanda yau suka ke ci ba Nijar a ƙwariya. musamman mazancin zaɓe. A nasu ɓangare jam'iyyu masu goyon bayan shugaban ƙasa Isu Muhammadu sun buƙaci ma'aikanta su hukunta masu hannu a wannan yunƙuri na juyin mulki da hukumomin na Nijar suka ba da sanarwar murƙushewa. Salisu Muhammadu Habi na mai magana da yawun kawancen jam'iyyu masu rinjaye. Ba mu ƙara yarda mu zama to Nijar kamar sane wani kullum da an tashi ana wani alheri mai kyau sai a ce so sun zo ha so shi ɗiyan mu na ƙannan mu na uwayen mu na ku zamna ku gina ƙasa ta da mu mu yakin ƙasa miyagun mutan da ta da ku ku kan ku da su ganga waɗanda da muka gani za a mai da su ganga a kan su hannun shari'a shi ta aikin ta shikenan wasu daga cikin dangin sojojin da aka damƙe da na tuntuɓa domin sanin halin da 'yan uwansu ke ciki sun bayyana min cewa har yanzu ba samu ganawa ba sai dai ministan cikin gida ya sanar cewa nan gaba kaɗan gwamnati za ta gabatar da mutanen da suke tuhuma gaban kotun sojan ƙasar a dai ɓangare alkali ya sallami muhammadu dudu na jam'iyyar sai dai rahama wanda aka damƙe saboda laifin yin musu akan labarin yunkurin juyin mulki a hirarsa da wata kafa yayin da aka tusa ƙeyar takwaransa na MNSD nasara Ibrahim Hamidu zuwa kurkukun Yamai a kan wannan magana. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.